ranar Laraba 20 ga watan Maris shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar kasa da kasa ta yaren Faransanci cewa da Francophonie sai dai wannan bikin baya da wani tasiri a kasashen na yankin Sahel. Ministan sadarwa na kasar niger ya gana da masu gidajen rediyoyi da talbijin masu zaman kansu a cikin zumar kyautata rayuwar ma'aikatan nasu. rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan sanin takamaimai mecece cutar endometriosis da ke barazana kan 'yan mata da matan aure da fata auni lahiya ga labarun kamar yadda suke ranar 20 ga watan marisa rana ce da aka keɓe domin ƙasashe masu yaren faransanci bikin na bana ya karkata kan ƙirƙirowa sabuntawa da kuma kasuwanci a yaren faransanci amma ƙungiyar ƙasashen afirka na sahel a us ba ta yi bikin na bana ba haka zalika a shekarun da suka shuɗe ba a yi wannan bikin ba kamar yadda idi nuhu marubuci ya shaida ma ismail jibo ta waya La francophonie comme les autres institutions. Ƙungiyar francophonie kamar sauran ƙungiyoyi ne da suka haɗa mu da Faransa. Suna ƙirƙiro mana hanyoyin da ba sa barin mu ci gaba. Haka ne ƙungiyar francophonie take. Saboda ƙungiya ce da ba ta bai wa harsunan Afirka damar su ci gaba. Kuma ko waɗanda suka asasa wannan ƙungiyar kamar irin su sangor daga baya sai da suka dawo. Saboda amfani da yaren Faransanci yana ingiza mu mu rasa yaren namu. Don haka ne yana da kyau a sake duba alaƙa waƙar a daidaita ta a kusa da harshen faransanci domin harsunan mu su ci gaba kuma mu samu hanyoyin da za mu sadarwa An yi wata ganawa jiya tsakanin shugabannin gidajen rediyoyi masu zaman kansu da ministan sadarwa na ƙasar Nijar don yin duba kan yadda ma'aikatan wannan kafofin sadarwar ke gudanar da ayyukansu da kuma hanyoyin kyautata rayuwarsu ismail alhassan abdullahi darakta janar na gidan rediyo da talbijin kanal tura kuma mamba kungiyar masu gidajen rediyo da talbijin masu zaman kansu a ƙasar niger yama alin yali abdulmumuni karin bayani kamfanonin mu ba su cikin yanayin aiki mai kyau dole sai a maida su cikin yanayin aiki mai kyau wannan ne kokowar da muke yi mun ja hankalin minista kan kwamitin da ke aiki bisa dorewa waɗannan kamfanoni akwai shawari da muka bada har ma da wani kundin koke-koke game da wannan batu abinda muke magana kamar haraji yarjejeniyar ma'aikata ɗan kason wutar lantarki doka kan tallace-tallace ta hanyar jarida tallafin kuɗi har ma da TNT matsaloli ne da ake iya fuskanta idan TNT ta fara aiki. Haka kuma mun aza wannan tambaya ta ONC. Minista ya tabbatar mana cewa gwamnati tana nan tana aiki kansa domin kafa wannan hukuma. Kenan wannan kundi za mu miƙa shi ga minista domin ya kare kokowar da muke yi insha Allah. magatakardar ma'aikatar ministan cikin gida jiya wato samuel idi dan buzu ya jagoranci wani taron manema labarai kan ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu da na ci gaba a ƙasar niger a cikin ganawar an tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da ayyukan ƙungiyoyin da nauyin da ya rataye kansu a shari'ance da kuma hulɗar da ke tsakaninsu da gwamnati da kuma sauransu an riƙe da kyau ƙungiyoyin masu zaman kansu dubu uku da ne gwamnatin ƙasar niger ya aminta da su azumin watan ramadana na daga cikin gimshikin addinin islama biyar lokaci ne wanda ya kamata mai azumi ya tsarkake kanshi daga dukkan wasu miyagun ayyuka da wani mugun tunani wanda zai bata mishi azumi kinan lokaci ne na yin ayyuka na gari da za su kusanto shi daga Allah subhanahu wataala kamar yadda ustaz Mustapha Muhammadu malamin addinin Islama kuma mamba kungiyar malaman ƙasar Niger ya shaida ma Rafika Tahir don ce de l'année vous a cikin watanni na shekara kana iya tattara duka abubuwa na falalar ibada na duka rayuwarka abin da ya shafi salloli fitar da zakka da duka abin da kake so kana iya samun sa cikin wannan wata akwai ma dare da aka keɓe wanda yake matsayin wata dubu na ibada wata ne na musamman akwai falala da rahama saboda Allah tuni ya ɗaure shaidan da duka abubuwan da za su saka ka mugun hanya duniya kenan kawai sai mala'ikun rahama suke zagayawa tare da ku Allah ya ce duka ibadar da ɗan adam ya yi ya yi ne don kansa amma azumi na shi ne Mu dakata dai a bangaren na azumi inda a wannan lokacin mutane da dama ne ke amfani da lemun tsami da citta. Shin wannan kayayyakin biyu na da illa ga lafiyar dan adam? Dr. Abdulrazak Bello kwararre a fannin cimaka. Yama Hassan Nuri Abdulrahman karin bayani. A lokacin da ake shan lemu da cita ana ƙoƙarin magance ƙishirwa da ake ji. Lemu abinci ne da ke ɗauke da sinadarai masu gina jiki sosai. Dalilin kenan yawancin lokaci idan aka gaji ake buƙatar mutum ya sha lemu. Lemu yana magani kuma yana ɗauke da abubuwan da ke rigakafin bugun zuciya. Cita ma tana da amfani wajen daidaita narke abinci amma a kiyaye shan ta da yawa tare da suga domin shan suga sosai baya da kyau ga mai azumi musamman ma da daddare domin hakan na 'yar kawo illa ga kwana ga ingancin kwana. Ƙungiyar addinin Islama ta bayyana jiya a cikin wata sanarwa inda take gaitar dukkanin musulmi kan su dawo da sallar kunutu a cikin ilahirin masallatai na ƙasar Nijar don roƙon rahama Allah subhanahu wata'ala kan ƙasa da kuma al'ummarta. A cikin sanarwar shugaban ƙungiyar addinin Islama ta ƙasar Nijar Sheikh Jibril Karanta ya bayyana cewar ya kamata a rinka yin sallar kunutu a kowane dare a lokacin sallar tarawili da kuma sallar juma'a bayan kwanaki goma da aka katse wutar lantarki a tasawa saboda na'urar ta lalace to yanzu alhamdulillahi wutar ta dawo ta ranar lahadin da ta gabata mazaunan garin sun ji daɗin wannan al'amarin a kuma abin da suka shaida ma iliya ne. gaskiya ba mu ji daɗin wannan al'amari ba wajen abin da ya shayi harkar galas an shiga rudani sosai wanda gaskiya galas ya yi tsada sosai wanda yake fitowa daga maradi ana shan shi dala arba'in talatin har talatin da biyar amma yanzu alhamdulillahi an maido wuta gaskiya kuma akwai sauki wannan rayuwa mu dai ta wuta da ka allah shi kara ba mu taɓa yin wannan kwana goma ba rashin wuta amma yanzu da aka maido an yi murna wani naman ka bai tsami kasa cikin firigo. Lokacin dai da aka dan shiga yanayin hoton nan mun rishin kuɗi sosai saboda mu dai kaso mu ce kuma gaskiya ga ta muka dogara saboda aljihu ba komi haka dai in aka kai azumi ma saboda Allah na bude baki ma dai sai dai in ka roka ma dai tukun saboda kai dai baka da shi mun ji daɗi kwarai da gaske saboda nan mun sha rawa na har su shoki wallahi ma'aikatar gwamna ta bilma da ke jihar agadas ta gabatar da wasu miyagun kwayoyi da makamai da jami'an tsaro suka cafke a ranakun biyar zuwa sha biyar ga watan maris ibrahim hamidu karami shugaban mashara'antar ta bilma ya ma kyare shegu abba bakanda karin bayani Muna da kilo shida da kuma gram ɗari bakwai na tabarwi da aka kama ƙwayoyin tramadol dubu uku da ɗari hudu da sittin da tara. Tramadol King wani nau'in tramadol ne da ya sha bamban da waɗannan ƙwayoyi guda ɗari biyu da hamsin. Game da makamai mun kama bindiga aka guda takwas, bindigar yaƙi ƙirar fal da cajin bindiga guda goma sha biyu da tarin harsasai na aka karaset. Muna yabawa jami'an tsaro bisa ga wannan aiki nasu da kun ba su kwarin gwiwa na ci gaba da aikin nasu tare da yan hattara kuna ganin wannan mata ta ɓoye kwaya domin a ce karhuna ne ta rike da su a yanzu kuma sai labarin wasanni masu wasannin motsa jiki na ƙasar niger na ci gaba da samun tukunci daban-daban a cikin kwamɓalar wasannin motsa jiki da ke okana accra kamar yadda suka gasar ya nuna a bangaren taekwondo mangi abubakar gayya fannin masu yaunin ƙasa da kilo 74 ya lashe tukuncin zinare inda ya kasa usaini rami abdullah na egypt sai kuma a bangaren damben zamani inda musa sahabi cikin rukunin masu nauyin kilo 56 ya haɗi gaban wani ɗan wasan gabon a bangaren tsirere kuwa samira awali. wali bubakar ta samu galabar zuwa wasan karshe na tserere kan mita 400 da zai wakana yau da marece. yanzu kuma sai rahoton na musamman endometriosis wani ciwo ne da ba kowa ba ne san da shi a ƙasar niger gashi kuma yana da illa sosai ga rayuwar ɗan adam in ji ma'aikatan jiya 'yan mata da dama da kuma mata ne ke fuskantar wannan matsalar amma kuma ba san irin ilolin da ke tattar da ita ba kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da ismail jibbo ya haɗo mana Tsoka ce da ke fita tana iya zama a wajen mahaifa ko kuma a lungun mahaifa ko a gefen mara. Cutar mahaifa takan sa mutum ya rika jin raɗaɗi sosai daga gefen mazaunansa, sannan takan iya sa mace ta wahala kamin ta samu shigar juna biyu. Cutar endometriosis tana bayyana ne daga al'adar farko da mace za ta fara gani. Wannan tsoka ce da ke fitowa a bakin mahaifa bayan haila shekaru 40-50 ga matan da suke samun matsala wajen haihuwa. Alhali ita kuma waccan tsoka mai fitowa bayan mahaifa tana samun mata ne masu shekaru 25-30 'yan mata da ba su ma samu karuwa ba. Yawancin lokaci akan gane wannan cutar ne idan mace ta kai shekaru 25 zuwa shekaru 40, amma baya hana a samu matan da basu kai waɗannan shekarun ba ɗauke da irin wannan cutar. A wajen wasu matan ma takan iya ɗorewa har bayan mace ta ƙare sa ran haifuwa. Cuta ce mai nakasa mutum tunda ba a jin bayyanata. In muka yi neman sanin menene cutar kullum muna fuskantar bacin rai tunda likitoci ma ba su iya faɗin me ke damun mu. Cutar endometriose ba ta daga cikin cututtukan da ake tunanin kan iya kashe ɗan adam, amma takan iya sa mutum jin raɗaɗi sosai, takan kuma iya haifo wasu matsaloli da suka shafi lafiyar mace. Matsalar da ake iya samu shine mace za ta ji ciwo a wajen mahaifarta. Lokacin da mace take ganin al'ada tana iya zubar da jini ta gabanta sai ya biyo hanyar mahaifarta. ko kuma ya biyo ta bayanta. Cutar endometriosis tana da sakamako akan zamantakewar rayuwa, tattalin arziki da kiwon lafiya. da rashin haifuwar da take haddasawa. Rigakafi a kan cutar misali ga cutar tsokar da ke fitowa bayan mahaifa mace ta samu haihuwa da wuri saboda duka waɗanda suke da wannan matsala sai sun haura shekaru 25 zuwa 30 da ba su samu karuwa ba amma idan aka ɗauka cutar tsoka da ke taushe mahaifa ana iya mata wanke mahaifa ko tiyata da dai wasu gwaje-gwaje ana amfani da magungunan rage zafi kamar su ibuprofen da naproxen domin rage wa marasa lafiyar raɗaɗi magungunan da ke ƙara ƙwayoyin halitta da mata ke ɗauka domin sa sarari tsakanin haifuwa su ma kan iya kawo tasu gudunmuwa To madalla duka duka dai anan muka zo karshen labaran Hausa wato na wannan maritin a madadin abokan aiki daban-daban da suka tallafa akan fassarar rahotannin. Ni Hawa Usman nake mana fatan a sharuwa lafiya masalam. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 06 88 54.